wato yarinyar nan ba kya jin magana ko duk abin da nake gaya miki akan alhaji sai da kika bushe kunnen ki saboda ke kunnen kashi Allah yake da shi sai da kika fita ko ba kya gujin bacin raina da bacin ran mahaifinki ko na san yanzu ƙarshen abun a kaina zai ƙare in ya shigo gidan nan ya yi kyau Danya, danya, ka haife shi ba ka haifa ba ɗaya za mu yi kake damu mun yi waya da shi yanzu yana zai ƙarsu baby yana baby alhaji alhaji shi ne biyan yaya sun ka sun shiga ni ku bibi ni abin da ke nan da ke rashin ɗaukar hannu to gashi wannan wannan Allah alaihi haba yau da yawa gobe yawa kada goben kika karin gobe sai a samu da yawa wala na ga duhu ta fi son duhu ka ita duhu ba ta son haske ni wannan ta burge ni ko ta burge ni don ce kucin gaya mata ni ba na san rigar ruwa ko mai ruwa Kin tabbatar kin gaya mata ba na san rigar ruwa ba da yi. Ba matsala. yi waya. To amma dai wannan yarinyar iya wannan da mutum ba mai ya ya ya sa rigar ma ruwan Allah ya sai ah! ruwa. Ruwa? wannan gidan ko ina ko ruwa ko ki shiga wannan ban ɗakin ko ki shiga wannan Kin cuce ni. amma daidai da ya dace mazamazan maza je in same ki an ce mata an yi cikin uban wannan wannan ne zaura